Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin, Da fatan an wani lafiya. yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu muke da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin mu na dare kuma na karshe a yinin yau Asabar 25 ga watan nuwamba 2023. To bayan an sha labarin duniya muna da rahoto a game da wani taron tsofaffin ɗaliban da ɗaɗɗan kwalejin barewa wanda aka kafa a shekaru 1921 sannan kuma kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau asabar ibrahim ka almasi garba na nan tafi da shirin amsoshin tambayoyinku kuma a yau za a saurari bayanan dr adamu babikwai da ke koyarwa a kwalejin ilimi na tarayyar najeriya da ke yola a jihar adamawa wanda ya amsa tambayoyi a game da tarihin gawurtaccen dan wasan damben boxing a duniya mike tyson sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma dai yanzu za mu fara da jin yadda duniyar tamu ta wuni Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. sama da fursunoni talatin na falasdinawa ne suka samu gagarumin tarbo yayin da suka koma gida a yammacin kogin jordan da aka yi wa kawanya a jiya juma'a bayan sako su daga gidajen yarin isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta fursunonin da aka kama da aikata kananan laifuka da laifukan kai hari akan shingen bincike a wajen baitul maqdis ɗaruruwan falasɗinawa ne suka taru domin su suna waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu wasu da aka sakon sun rataya tutocin falasɗinu wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta hamas suna bayyana alamun nasara yayin da taron jama'an suka haɗu da su a ƙarƙashin yarjejeniyar hamas za ta saki mutane hamsin da ta yi garkuwa da su kanin isra'ila za ta saki fursunonin falasdinawa 150 a cikin sama da kwanaki hudu isra'ila ta ce za iya kara wuni guda a kan yarjejeniyan domin sako wasu mutane goma da aka yi garkuwa da su barin wutar da sojojin gwamnatin siriya suka yi a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau asabar ya kashe akalla mutane tara ciki har da kananan yara shida yayin da suke tsintar zaitun inji masu fafutuka barin wutar da aka yi a kauyen kaukafin da ke lardin idlib shi ne na baya-bayan nan na karya yarjejeniyar tsagai da buɗe wuta da aka cimma wanda ƙasar rasha da turkiyya suka sanya idanu waɗanda ke goyon bayan ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin siriya na shekaru goma sha biyu da ya sanadin mutuwar mutane rabin miliyan ɗaruruwan mutane ne aka kashe ko kuma aka jikata su a cikin shekarun da suka gabata sakamakon keta yarjejeniyar tsagaita bude wuta da gwamnatin rasha take goyon baya tsawon watanni a lardin idlib da ke arewa maso yammacin kasar wanda shine tungar 'yan tawayin ta ƙarshe a ƙasar siriya Fafaroma Francis ya soke ganawa da jama'a da safiyar yau Asabar saboda mura da yake fama da ita kamar yadda fadar Vatican ta faɗa a wata sanarwa. Papa Roma mai shekaru 86 yana gudanar da taruka akai-akai tare da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma sauraron wasu mutane a cikin sirri. A farkon wannan watan ne Papa Roma ya jinginar da wani jawabi da aka shirya domin ganawa da malaman addini a Turai a lokacin da yake fama da muran. amma da alama da ya nuna yana samun sauki a ganawarsa da yara sa'o'i kaɗan. a watan yuni an yi masa tiyata akan ciwon ciki ya kwashe kwanaki tara a asibiti kuma da alama ya warke sarai daga wannan tiyatar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da sanyin safiyar yau an kai wani gagarumin hari a birnin kiev da wani jirgi mara matuki samfurin shahid da iran ke kirawa mutane biyar ciki hadda wani yaro suka jikata a harin a cewar magajin garin vitali klitko a sakonsa na telegram rundunar sojan saman ukraine ta ce harin shine mafi girma da aka kai da jirgi mara matuki tun farkon mamayar rashan ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin rahotonta na wuni da take fitarwa akan mamayar da rasha ta kai cewa karfin jirgin ruwan sojan rasha a tekun bahar aswad wurin sake lodin jiragen ruwa tare da makamai masu linzami a tungata ta novorossiysk ka iya zama muhimmin al'amari a tasirin jiragen a ƙarshe ministocin harkokin wajen koriya ta kudu da china da japan sun shirya ganawa a birnin busan na koriya ta kudu a yau lahadi wanda ke zama taron ministocin harkokin wajen kasashen guda uku na farko tun watan agustan shekarar 2019 koriya ta kudu wadda ita ce ta amshi bakoncin taron kuma za ta jagoranci taron tana fatan yin amfani da wannan damar wajen kyautata dangantakarta da kasar china wadda ta yi tsami a 'yan shekarun nan sai dai masana ba su da kwarin gwiwa game da yiwuwar samun nasara a wannan taro mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar china mao ning ya bayyana a wani taron manema labarai na wuni a ranar laraba cewa tattaunawar yin aiki tare tsakanin kasashen uku za ta mai da hankali ne a kan muradun kasashen china tana mutunta tsarin kuma tana fatan yin aiki tare da rock da japan domin zurfafa wannan haɗin gwiwa rock ita ce takaitaccen sunan koriya ta kudu ministocin harkokin wajen kasashen guda uku ka iya gudanar da wasu tattaunawan aiki tare a fannoni daban-daban tsakanin china japan da koriya ta kudu a wannan ganawar da baba ku makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. A yayin da gwamnatin Najeriya ke neman mafita ga kalubalolin da suka tasa ƙayyar ƙasar gaba. Ƙungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin Barewa sun buƙaci a haɗa kai wajen samar da ingantaccen ilimi, kiwon lafiya da walwalar al'umma a ƙasar. Ganin yadda ake hasashen rashin ɗaukan matakai a wannan fannoni zai ƙara tsananta talauci a tsakanin mafi yawan al'ummar Najeriya. Daga Abuja, Ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf da karin bayani cikin wannan rahoton. Shugaban kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin Barewan, injiniya Dahir Ibrahim ne ya bayyana hakan a birnin Abuja a yayin taron su na shekara-shekara inda ake ɗauko maudu'ai daban-daban akan ababen da suka fi ciwon al'umma tuwo a ƙwarya a tattauna a ba da shawarwari don samar da mafita mai ɗorewa. Alhamdulillah sunana Dahir Ibrahim na cikin injiniya Barewa namba 1136 na Barewa College daga 1956 zuwa 1960. To alhamdulillah mu interest mu shine rayuwar mu especially wannan nan karewa inda yake nan ne muka taso nan ne ko muke kishi da gaske kuma muna ganin yadda abubuwa suke tafiya nan ya kamata mutane su tashi tsaye a mai da hankali wajen tarbiyyar yara tunda daga yara yake farawa in ba an samu an mai da hankali yara sun shiga taitayin su ba in an bar 'ya'ya sakaka suna yin abin da suke so manya ba sa tsawatawa so tarbiyya ita ce muhimmiyar abu da za a yi in aka samu tarbiyya kuma aka gyara ilimi dan ilimi ya lalace so kullum abin abin da muke na kamar su yadda manyan namu suka faɗa kuma shi janar gawan da su shi shine a tabbatar da ilimi na biyayya da tsaiwa rashin kwaɗayin abin duniya da rashin gaggautawa sai kayi kuɗi da sauransu duk waɗannan su ne abin da muke kokari cikin laccocin da akan yi a kokari a sa mutane kan hanya. Taken taron wannan shekara shine ba da fifiko a bangaren gina al'umma wanda shine mafi girman abin da gwamnati ke da shi kamar yadda babban mai jawabi kuma ministan lafiya da walwalar jama'a farfesa Muhammad Ali ta iya bayyana. A wannan taro da sabbin 'ya'yan Barewa kwaleji suka yi wadda muka yi lacca kai mun yi ne akan muhimmancin kulawa da al'umma da lafiyanta da iliminta da kuma ayyuka wa matasanta cewa su ne abubuwa mafi muhimmanci wajen ci gabanta ba kawai yau ba har da gobenta kuma in aka duba a Najeriya harkan lafiya musamman na ƙananan yara da mata da kuma ma manya da su dattawa tare da ilimantar da su shine mai sinadari wanda in an yi shi da kyau zai haifar da matasa wanda suke da ilimi suka san aikin da za su iya kuma za su iya ci gaba da tattalin arzikin mu ta kai ga matsayin da muke tsammani a sashen shugaban kasa bola ahmed tinubu najeriya za ta zamanto ta yi fice ba kawai a afirka ba ma a duniya saboda haka shugabanni dole mu fahimci wannan ba wai kuma ilmantar da ko kuma kula da lafiya na shugabanni kawai ko masu akwai ba a'a talakawa wanda suke mu da biranen mu su ma 'ya'yansu su samu dama su samu ilimi hankali mai kyau samu lafiya mai kyau wannan shine zai taimaka wajen haɗa kan kasan da kuma ci gaba a cikin adalci. mana Abubakar Mamu shine shugaban kwamitin shirya taron kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin Barewa inda ya ce. Na shiga Barewa 1959 wanda yan Barewa suke faɗi nawa is 1281. Kin ga a cikin mu akwai likitoci din da yawa akwai injiniyar da yawa ba irin wannan babu a cikin Barewa. To ya zama na hakkin arewa ba shakka yana kanmu kuma tilas ne mu haɗa kanmu mu ga ya za mu samu mu taimaka don sha'anin cin gaban ƙasa. in aka magana ilimi yana damu mu don mu Allah ya mamu sa'a mun samu ilimin amma yadda ilimi yake a halin yanzu idan mu ya duba abin ba daɗi to wani hanya za mu yi tukunna ita kanta namu makarantar ma mu ƙara bunƙasa ta a samu a yabi yara da yawa ko su samu irin ilimin da mu muka samu eh, ba shakka muna tunanin akan wa'annan abubuwa ɗin nan. Shi ma sarkin zungur wanda ya karbi lambar yabo a madadin iyalan marigayi malam Sa'adu Zungur ya bayyana farin ciki akan wannan mataki yana mai yin kira ga 'yan Najeriya da su nemi ilimi. Sunana Alhaji Sa'idu Hamid Bello sarkin zungur. Wallahi mun ji daɗi kwarai da gaske. Ni kan ma babana ne don kanin ubana ne. Kuma ina jin daɗi da aka ƙaddamar da shi aka kuma faɗi irin abubuwan da ya na alheri da gwagwarmaya da ya yi ba ƙasar nan har suka samu 'yancin kai. Sakona da 'yan Najeriya su yi ilimi domin shi Malam Sa'adu Zungur ya shahara ne wajen ilimi kuma da gwagwarmaya bai fara gwagwarmaya na siyasa ba sai bayan da ya ilimi kuma ya zama kowane sashe akwai shi ina ba da al'umma shawara cewa a dan kofa neman ilimi taron shekarar nan dai ya karrama tsoffin ɗaliban kwalejin baliwa 24 ciki akwai mutane 16 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kamar su alhaji ahmad matadan malam sa'adu zungur alhaji jamada fatigi alhaji nuhu bammali dakta igd durlong da dai sauransu sai kuma waɗanda suke raye kamar su alhaji abu gidado dakta akpaka kalu akpaka farfesa abdullahi musa da dai sauransu gwamnan birtaniya a Najeriya a waccan lokacin Janar Clifford ne ya kafa kwalejin Barewa a shekarar 1921 kwalejin da ke da mazauni a birnin Zaria na jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta kai da Halima Abdulrauf. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma ana madalla. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma ga Ibrahim da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum wannan gidan rediyo mai albarka. Don Allah muna son a bamu tarihin ɗan damben duniyan nan mai Tyson. Shin ya mutu ne ko yana raye? Mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa. To idan mai tambayar Alhaji Umar Koreba gashuwa na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. sunansa ne yanka michael gerald tyson kuma an haife shi ne ranar talatin ga watan yuni na shekara ta da shi a brooklyn a new york a amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma mike tyson allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi don haka ya zamana tun yana dan matashin rakinsa ma yake lallasa eh, tsararrakinsa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa. To yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake. To yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko Sakko wanda ya ta ɗora shi a kan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara. To dakta a nan aka ta fama kamar yadda ka faɗi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkan nasa na damben ko kuma a'a yaya al'amarin yake. To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara goma sha takwas ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda ya yi nasarar cin kambun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya to daga nan kuma fa sai zamana shi mike tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana ɗan shekara 20 mike tyson ya lallasa trevor babig wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya mike tyson ya masa kwab ɗaya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa mike tyson ya zamana inda an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa alif dubu biyu da biyar ya dinga fice a fagen dambe. To yanzu misali yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi na dambe kamar shekara nawa yanzu misali. in muka duba kenan ya shekara wajen ashirin ana fafatawa da shi.

fito babba ba in ka ji an yaba maulu halama ba fito goge ba in ka ji an yaba damben mutuwa ana yi mai kuyi wallahi ba fito shago ba mai buku kama da azazza da abu duka da barin dayan da annana hausa duka barin daye baki shaƙiya Kun ji kiɗin baleri arinan mafara. tuna kiɗin gana ka ya wuce dambe wanda da koko ikon a aka yamma in shi ta yi a yan maka tumba shi ya ba ka tun tumba tafi ka naɗa kwannu ka tsare ƙofar bini in ka wusun kiya. ko da ƙarfin kulli kana sarauta tumba tafi ka naɗe masu hauri ka kautsar ƙofar birni ko ta ya ɗauki agwana. Kwana! To yanzu dakta Mark Tackle kamar ya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma Churchill ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robins Givens a 1988 a auren ya shekara ɗaya tak ya mace dannan kuma daga baya ya zo ya auri lakiha spicer ita ma a alif dubu biyu da tara alif dubu biyu da tara kai auren ya shekare kwaya ɗaya to kafin nan ne ya auri monica tona a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai to ita kam sun yi zaman aure har alif dubu biyu da uku. Lasa kafin mu je ga gaba na gaba waɗannan aure-aure da ya yi rukuni-rukuni kamar ‘ya'ya nawa fiye ya rasu ya bari. Mike Tyson ya haifi 'ya'ya takwas sannan kuma alkaluma sun nuna cewa a fagen dambe a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasansa a sha takwas ya yi ritaya yana da shekaru talatin da takwas daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara ashirin ya yi yana ta ya yi ta gwagwarmayar wannan abin nan ɗin. Da wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da ya jibace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar zaman kuliya da sauransu shi Mike Tatil akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya ya yi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an ɗaure Mike Tyson a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu a kusan alkali ya same shi da laifin yi wa ziri Washington fyaɗe a yar shekara goma sha takwas. Da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa waɗanda wannan ɗin ya sa bayan shekaru uku da 'yan watanni aka sauko shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da da yi. Saifil da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokinsa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya. Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu ɗin inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdul sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyonsa inda aka aka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa ya yi ta fuskantar kalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alkaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya. Wato Adatta ba sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwansa ya rasu ko kuma ya dai fuskanci wata asara da ya haka babba shin mike tatil ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan mike tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan ɗari uku to kuma waɗannan ɗin gaskiya suka sa shi kusan ah, ya yi ƙasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar mike tyson ba sa wuce faɗace-faɗace kamar da na faɗa yawan kai hannu sannan kuma daga baya ah, an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala hulɗa da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi ƙoƙari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafinsa undisputed truth wato ya laƙaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yadda suka faru a rayuwarsa. To dakta da Mike Tatil ya kammala rayuwarsa na dambe yaya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba. To daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa-jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda bakwai Allah ya karbi ran Mike Tyson ko ko mu ce Malik Abdulaziz ranar biyar ga watan Oktoba na wannan shekara da muke ciki dubu biyu da ashirin da uku Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa da fada ɗan kaɗan da aka kalato maka za su gansa gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma mu ce Malik Abdul Aziz na gode. Kuma da ladakta muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake miko gogoron gayyatar mu ladakta zai ansa. Mun gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu batukwai malami a kwalejin horar malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu fiona nandudu wa mai da kuma mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wassalam. da Ibrahim Ka'almasi Garba. To yanzu kuma sai wasanni a takaice. dan wasan gaba na brazil radiogo ya nuna rashin jin daɗin sa bisa irin kalamar nuna a kyama ko kuma zargin da yake gani a shafukansa na sada zumunta tun bayan sa'in sarda suka yi da dan wasan argentina leon messi kafin wasansu da suka buga na neman shiga gurbin gasar cin kofin duniya dan wasan baya na manchester united harry maguire ya amince da yafewa wani dan majalisar dokokin kasar ghana da ya yi masa shagube yayin zaman majalisar a shekarar bara Osihen da Oshola na Najeriya za su yi takara da 'yan kwallon duniya dan wasan gaba na Super Eagle Victor Osihen da 'yar wasan Super Falcons Asisa Oshola sun shiga jerin rukunin 'yan wasan duniya da za su fafata wajen lashe kyautar Globe Sosa a birnin Dubai. Dan wasan gaba na Argentina Ajel Di Maria ya sanar da aniyarsa na rataye takalminsa daga duniyar ta mola amma da zarar an kammala gasar kofa ta Amurka na kasashen kudancin Amurka Newcastle za ta nemi aron dan wasan Manchester City da Ingila mai shekara 27 Calvin Phillips da kuma dan wasan gaba na PSG Hugo Ikitike mai shekara 21 a watan Janairu. Ita kuwa Manchester United za ta sanya dan wasan Ingila da Everton Jerry Browett mai shekara 21 a matsayin dan baya da ke son ɗaukaka a duniyar ta mola. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta yi shirin fito da kuɗi a kakar bari bayan kyale idonta da ta yi akan dan wasan PSG PSG da faransa kyale mbappe mai shekara 24 da kuma na norway da manchester city erling haaland mai shekara 23 dan wasan baya na chelsea last marsen mai shekara 21 zai iya komawa manchester city bayan da city ta fara kulla alaka da dan wasan lotral din manchester united da arsenal da wasu kungiyoyi masu dama daga saudiya na nuna kwadayinsu kan dan wasan portugal nato padro mai shekara 23 sai dai wolvers ba za ta karbi dukkanin wani abu da ya yi kasa da fam miliyan 60 ba a nan za mu jabirki sai makon gobe in mai dika ya kai mu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida lado salisu garba kafin mu karkar shirin ga baba yakubu ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. sama da fursunoni talatin na falasdinawa ne suka samu gagarumin tarbo yayin da suka koma gida a yammacin kogin jordan da aka yi wa kawanya a jiya juma'a bayan sako su daga gidajen yarin isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta fursunonin da aka kama da aikata ƙananan laifuka da laifukan kai hari a kan shingen bincike a wajen baitul maqdis ɗaruruwan falasɗinawa ne suka taru domin su suna waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu wasu da aka sako sun rataya tutocin falasɗinu wasu kuma suna ɗauke da koriya tuta ta hamas suna bayyana alamun nasara yayin da taron jama'an suka haɗu da su barin wutar da sojojin gwamnatin siriya suka yi a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau asabar ya kashe akalla mutane tara ciki har da kananan yara shida yayin da suke tsintar zaitun inji masu fafutuka barin wutar da aka yi a kauyen kaukafin da ke lardin idlib shine na baya-bayan nan na karya yarjejeniyar tsagai da buɗe wuta da aka cimma wanda kasar rasha da turkiya suka sanya idanu waɗanda ke goyon bayan ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin siriya na shekaru goma sha biyu da ya sanadin mutuwar mutane rabin miliyan Papa Roma Francis ya soke ganawa da jama'a da safiyar yau Asabar saboda mura da yake fama da ita kamar yadda fadar Vatican ta faɗa a wata sanarwa. Papa mai shekaru 86 yana gudanar da taruka akai-akai tare da jama'an Vatican a ranar Asabar da kuma sauraron wasu mutane a cikin sirri. a farkon wannan watan ne papa roma ya jinginar da wani jawabi da aka shirya domin ganawa da malaman addini a turai a lokacin da yake fama da muran amma da alama dai ya nuna yana samun sauki a ganawarsa da yara sa'o'i kaɗan. Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau kuma na ƙarshe a yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai. Sai Fina nan wa mai da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.